لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدرسي دمك كراتو ألته مختصر صحيح البخاري وأتو التجريد الصريح لإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي الله يمس رحمة لا متاشي كوكما عند مكوانشي كتاب الاعتكاف littafin da yake bayani akan itikafi mun yi bayani menene itikafi ne zama da ake a masallaci a keɓance don bautar Allah a mun yi bayani darasi da ya gabata za mu koro abuwa ko hadisai da makaranta a gurguje babi na farko bab al-i'tikaf fil ashr al-awakhir wal i'tikaf fil masajid kulliha babi na farko yayi magana akan al-i'tikaf fil ashr al-awakhir yin itikafi a goman karshe na Ramadan sai yace kuma wal i'tikaf fil masajid kulliha da yin itikafi a dukkanin masallatai ma'ana zai magana akan cewa ana son a yi itikafi a goma karshe na ramadan saboda yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake yin itikafi a goma karshe na ramadan bai gushe ba yana har ya koma zuwa ga Allah sannan kuma da bayanin cewa itikafi ana yin sa ne a masallaci kuma dukkan masallatai na Imam Bukhari yace wal masajidi kulliha dan ya nuna cewa a sabanin da aka yi da wasu ke cewa ba za a yi tikafi ba sai a masallacin da masu alfarma masallatai guda uku na makka da madina da baitul maqdis ko kuma a ba za a yi ba sai a masallacin da ake juma'a wanda duk malami sun yi bayani ta imam bukhari ya ce ana tikafi a dukkan masallatai hmm. sai dai ya danganta idan mutum zai juma'a za ta riske shi an fi so ya yi a masallacin juma'a saboda ba sai ya fita ya yi doguwar tafiya ba Eh, idan kuma ba zai juma ba za ta riske shi ba zai yi tikafi da ne yake so inda ya masallaci sannan kuma ana yi tikafi ba kadai a waɗannan masallatai masu alfalma guda uku ba a kowane masallaci ana iya yi tikafi a ciki wannan shine abin da imam bukhari ya zaba duba da malamai sun yi maganganu kan wannan hukunci hadisin da malamin ya kawo an Aisha ta radiyallahu ta'ala anha hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda Nabi sallallahu alaihi wasallama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan ma'aikin Allah kana ya kasance ya'takifu yana itikafi al-ashr al-awakhir a goman karshe min ramadan na wata ramadan hatta tawaffahu Allah har Allah ya karbi rayuwarsa thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi sannan matayensa suka yi itikafi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah kamar yadda muka yi bayani hadisin nan yana magana akan cewa ma'aikin Allah yana itikafi a dukkan ya kasance yana itikafi a dukkan rayuwarsa har zuwa ƙarshe kuma yakan yi itikafi ne a goman ƙarshe na Ramadan shi ya samar da ya kawo wato ya nuna falala ta yin itikafi a goman ƙarshe na watan Ramadan a duk da cewa mu karanta cewa itikafi za a iya yi a da yaushe a da yaushe amma dai ya fi falala saboda a lalibi lailatul qadr shine hikimar keɓance goma karshe da yin itikafi don a dace da daren da ya gari sannan bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah mata yansa sun ci gaba da yin itikafi itikafi ba kaɗai ga maza ba ne a hadda mata ah, na yi bayani cewa itikafi ana yin sa a kowane masallaci shine rayin imam bukhari da ya ce wale ah, itikafin fil masajidi kulliha an gane ko haikulu baita illa li haja babin da yake bayani mai itikafi in yana masallaci ba zai fita ya tafi gida ba sai inda wata larura haja wata bukata sai inda wata bukata amma ba haka ba dama ma'anar itikafi ai abin nan ne luzum almasjid lazamtar zama a masallaci saboda haka mutum yana yawan fita ko ya fita yace zai je gida kaga ya warware makasudin itikafi kenan ba a fita sai inda wani dalili sai inda wata bukata wa ana radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda kala take cewa wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya la yadkhulu alayya ra'sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan miko min kansa yakan shigo da kansa alayya a wajena ma'ana ta yace yana cikin masallaci ita tana cikin gida tunda akwai iyaka tsakanin gidan ma'aikin sa'asar da masallaci katanga ce ta raba to kamar kenan akwai wata taga ko wando sai ya mika kansa ta wannan wa huwa fil masjid shi yana cikin masallaci fa urajjiru sai in gyara masa kansa ma'ana in tsefe masa kai in taje in gyara kai wa kana la yadkhulul baita ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shiga gida illa li hajatin sai dan wata bukata sai dan wata bukata idan kana mu'takifan in ya zama yana itikafi ba ya shiga gida ta ce illa bi haja malam suka ce haja ana nufin bukata ta san adam mm. zuwa ban daki mm. shine yake shigar da shi gida mm. ko yin wanka misali in ba haka ba to ba ya shiga gida a wani hadisi kamar yadda muka gani imam bukhari Allah ya masa rahama yi babi da cewa ba a shiga gida in ba da dalili to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yin yana itikafi baya shiga gida sai inda wata bukata mun karanta hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa in ma ya shigo gida inda mara lafiya baya tsayawa ya leka ya gaida shi a daki a hmm. yakan tambaya in yana wucewa in ya shigo yana wucewa kuma sai ya ce ya mai jiki sai ya wuce ba tare da ya tsaya ya ya ce sai ya je ya duba ya gaida shi ba wanda yake nuna mai itikadi ba zai yi waɗannan abubuwan ba kamar yadda hadisin na na ya nuna ba zai je gaida mara lafiya ba ba zai halarci jana'iza ba ba zai fita daga masallaci ba sai don wata bukata ta dan adam wadda dole sai an fita sannan ya nuna cewa babu laifi wanda yake itikafi a matarsa ta gyara masa kansa in yana da bukata ya mika kansa ta gyara masa gashi na Aisha tana taje kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci ita kuma tana cikin gida babu laifi a wannan kaga ya nuna kenan dan ta taba kansa ko ya taba ta ba wani abu bane abinda aka hana cewa Allah yayi wala tubashiruhunna wa antum aaqibuna al-mubashara malamin suka ce ma'anar saduwa ake yi shi aka hana amma dan dai ta taba kansa ko kuma ya taba jikinta babu komai a wannan babu komai a wannan ba zai bata masa itikafi ba ce babi na gaba ce bab al-itikaf la'ilan babin da yake bayanin yin itikafi cikin dare an umara radiyallahu ta'ala anhu malan ka hadisin sayyidina umar Allah ya kara masa yadda annahu ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kala umar dan khattab ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kuntu nadartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan fil masjid al haram nayi niyya kuntu nadartu nayi bakance fil jahiliyyati a zamanin kafin musulunci jahiliya ana a'takifa laylatan fil masjid haram zan yi tikafi dare daya a masallacin harin. kada sai ma'aikin Allah ya ce da Umar dan Khattab fa awfi bi nadrika ka cika i abin nan ba kancanka ka cika ba kancanka a wannan babi da malam yayi sai ya ce yin itikafi cikin dare yin itikafi cikin dare to itikafi cikin dare wannan ya nuna ga hadisi nan ya nuna ya halatta a itikafi cikin dare tunda gashi ya yi ba kance Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu cewa zai yi tikafi cikin dare ko manzo Allah ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan babu laifi mutum ya yi tikafi cikin dare babu laifi mutum ya yi tikafi cikin dare wannan kuma yake nuna mana cewa itikafi ibada ce wacce mutum in yayi niyya zai iya yin ta a koda yaushe zai iya yin ta a koda yaushe ba sai da rana ba cikin yini ko da da dare ma zai iya yin itikafi sannan ya ce ya yi bakance ne fil jahiliyyati kafin ya shiga musulunci kenan wannan ibada ta bakance sun santa a jahiliya shine ka yi wa Allah alkawari za ka yi wani aiki na ɗa'a tun kafin musulunci akwai shi ga umar dan khattab radiyallahu anhu ya yi bakance cewa zai yi itikafi kuma itikafi watakila da ma'anarsa ta larabci tun da jahiliya ya kaga wasu da wuta. ibada ke fantasiya da suke abin nan watakila zaman ne kawai tun da sun ɗau san cewa masallacin harami wajen ibada ne ɗakin Allah ne to kenan zaman da zai yi ya yi niyyar cewa Allah ya zauna don Allah ne ita wannan ibada ce tun kafin musulunci haka suke itikadi cewa mutum ya haka zai yi ne don ya bauta wa Allah da yin haka zama a masallaci to amma ya ce kafin musulunci kafin musulunci ne malamai suke cewa wannan alama ce ta cewa ashe idan kafiri yayi alkawari yayi bakance na wata ibada lokacin bai musulunta ba idan ya musulunta wannan ibadar idan musulunci ya akwai irin wannan ibada a cikin musulunci to shikenan sai ya tabbatar da wannan abin da ya bakance ya aikata shi ya aikata shi bayan ya shiga musulunci to shine zai samu ladan kuma wannan aiki niyyar kafin musulunci aikin kuma bayan musulunci niyyar da yanzu ya musulunta to shi kenan aikinsa ya inganta amma da a ce bai musulunta ba ya san ibadar misali ana yin ta kafin musulunci ko waɗanda ba musulmi ba suna yi musulmi ma suna yi sai ce shi ma zai yi kamar misali a ce sadaka sadaka musulmi suna yi waɗanda ba musulmi ba kuma duk suna yi ne da neman lada da neman cewa Allah zai karba ya ba su lada to kaga idan da eh, wanda yake ba musulmi ba kafiri yayi wannan ibadar tunda bai shiga musulunci ba sharadin kuma kabulul amal shine al-iman awwalan kafin a karba aiki sai in imani ya inganta kuma ba imani kaga aikin sa ya zama mai wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manzura Allah ba zai karba ba tunda bai musulunta ba to amma idan ya musulunta ya yi niyyar aikin kafin musulunci ya yi alkawari da ya shiga musulunci sai ya aikin to yanzu zai samu lada yanzu zai samu lada domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wa Umar cewa ya yi ibadar da ya yi tabakarce ya zartar da ita ya zartar da ita ne ma nake cewa yukazu min hadha alhadith sihhatu an-nadr an min al wa hadha mahallu shine wanda na ambata cewa a shin idan mutumin da ba musulmi bai bakance sai ya musulunta to in yi aikin ya inganta domin aikar kamanta niyyar kafin musulunci wai suka ce a'a sai dai jaddada niyya tun da ya shiga wani suka ce a'a tun da ai ga manzan Allah ya tabbatar ya ce auri bi na zirka ka ci ka bakancan ka kenan ya tabbatar masa niyyar sa wacan ce a ta zai gina aikin kenan wacan niyyar ta yi tun da aiki ne wanda yake a shari'a musulunci tabbatacce kuma yanzu ya yi imani sai zura da ya wancan kuma Allah zai karba tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wa ummar da cewa ya cika bakancansa ya cika bakancansa akwai khilafin jimalan kamar yadda na faɗa wasu sun ce a'a sai dai jaddada niyya sabuwa sabuwa wancan tunda aka yi ta ba musulunci ba ba karɓar biya ba to amma dai a nan hadisin kamar ya bada da amsa wannan ko ya yake cewa an ce ya cika bakantarsa yaushe ya niyyar kafin musulunci yaushe ya aikin ko zai yi bayan ya shiga musulunci ya tabbatar da cewa niyyarsa ta yi aikinsa kuma ya karɓi tun da ya yi imani abu na biyu idan wancan wanda ba musulmi ba misali ya yi bakance ya alkawari to ya shiga musulunci shi dole ne sai ya cika wannan bakance tun da niyyar ba a cikin musulunci aka yi ta ba amma an da a cikin musulunci ne ga hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa man nazara an yuti Allah wal yuti wanda yayi niyya yayi bakance yau Allah da to yau Allah da ya tabbatar da bakance kaga an yi umarni in sabo ne kuma aka ce fala ya asihi man nazara an yafi Allah fala ya fi in yayi niyya ya saba Allah kada ya saba domin a ba a bakance ah, na sabu in ma an yi to batacce ba za a zartar da shi batacce to shine malamin suke cewa ah, idan saha an-nazru min al-kafiri fa yajibu alayhi al-wafa bihi shin idan an ce ga wancan hadisi wato na ga abin nan kisar umar cewa an ce shi ka bakance to yanzu ah, idan bai yi ba sai ya shiga musulunci dole sai ya yi sai ya yi tunda ya yi niyyar zai kawo musulunci ne sai ya yi ga umar da ya tambaya mai aka ce aufi bai nazirka ka cika bakancan ka cika bakancan in ya musulunta shi ke na ya zamta a kansa domin ibada ce tabbatacce a musulunci in kuma ya yi bakancan bai musulunta ba aikinsa dama ba karɓar sai ba saboda haka in ya kuma ya yi ba za a karɓa ba ya zama ba ya da wata fa'ida ke bakancan nasu an gane ku to sannan a wannan hadisin ya ce zai yi itikafi ne cikin dare in ni na zartu an kifa laylan malamin suke cewa wannan ya nuna cewa ashe ya halatta a yi itikafi ba tare da azumi ba dan me saboda ai gashi an ce ya cika itikafin kuma gashi dare ana azumi da dare ba a shari'ar ce ba azumi da dare saboda ka sai ya nuna ashe ba sharadi ne itikafi sai da azumi ba sharadi ba an ka yi nufin ka yi itikafi shi kenan ko kana azumi ko ka niyya da azumi ya fi dai shiga kafin da ladan ya fi ya fi kammaluwa a ce kana azumi kuma ka yi na tilfili ka yi farilla a masallaci ka yi karatun kurani ka yi ayyukan ibada kaga ladan zai yawa amma ba sharadi ba ne kamar yadda a malikiya ina ga da hanafiya ne suka ce sharadi ne sai an ba itikafi sai da azumi to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Umar ya cika itikafin sa da yi niyya yi bakance cikin dare wannan ya nuna ashe ba sharadi tun da daddare ba a azumi sannan ga hadisi mu karanta nan gaba babin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi niyyar yin itikadi sai ma matansa suka yi wo gayya za su zo masallaci sai su tushi ya fasa sai ce ya fasa saboda haka bai yi a wannan goma ƙarshen ba sai a watan shawwal sai a watan shawwal wasu ke cewa kenan kaga ya yi a watan shawwal ya wanda bai yin nan ba a ramadan shi ya rama a shawwal kuma shawwal ai ba wajibi ba ne sai an yi azumi a cikinsa, tun da shi ba kamar ramadan ba ne ya ce walam yarid annahu sama tilkal ayyam allati qada fiha laytika ba a rawaito ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama wancan itikafi da azumi ba da azumi ba kuma ga ma asar na abdullahi na abbas wanda aka rawaito allah ya kara masa yadda imam al-hakim ya rawaito yana cewa laisa ala al-muttakifi siyamun illa an yaj'alahu ala nafsihi me itikadi ba wajibi ba ne sai azumi sai dai idan yayi kancan da azumin cewa zai yi itikadi zai yi azumi yayi kancan azumi a cikin itikafin sa to wannan kaga ya hada abubuwa daban-daban kenan to zai azumi wajibi saboda shi ya yi abin nan wajabta wa kansa amma shari'a dole sun za a yi kafi dole sai da azumi ba sai da azumi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar aufi bi nadrika ka tika bakantanka kamar wancan hadisin kenan da muka karanta ya nuna wajibcin cika bakance yufuna bin nadri ويخافون يوما كان شره مستطيرا يا نونا بيت أوف بنذرك وأنا أمرنيني والأمر يدل على ماذا الوجوب umarni wajibi ne in ba wani dalili ya zo ya kawar da shi daga wajibci zuwa istihbabi ba kuma ga manzo Allah a wancan hadisin ma nafsin abin da ya faɗa ita wanda yayi niyyar bakanci yayi niyyar ibada yayi bakanci zai yayi man nazara an yusa illaha falyuti'hu nan kuma ka ce aufi bi zirka wannan yake nuna wajabcin ainihin cika bakance wajabcin mutum ya cika bakance a wannan aikin da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Umar ka cika bakancanka kaga ya nuna kenan abin da yayi niyya din nan kafin musulunci yanzu aka ce ya cika yana da alaka da aikin waccan niyyar tun da niyya sharadi ne a cikin ibada kuma a waccan niyyar ya faɗa aka ce ya cika to wannan yake nuna cewa abinda mutum ya yi aikinsa a jahiliya kafin musulunci sannan ya musulunta to kenan Allah ta'ala zai ba shi lada da niyyar can aka ɗora aikin aka yi ta inganta ke abinda ake nema na sharadin aiki na imani yanzu ya an same shi saboda haka niyyar ta yi abin nan kenan an yi abin nan sai ko ba ka an yi inganta zai ta ce an yi ta kafin kuma a kan ta yi tambaya to shi ne malami suke cewa a kamar mutumin ne da ya aikin alheri a lokacin kafin ya musulunta sai ya musulunta Allah zai ba shi lada Allah zai ba shi lada domin hadisin hakim dan hizam yake cewa ya rasulullah ra'aita a kuntu atahannasu biha fil jahiliya ya ma yake Allah ba ni labarin wasu ayyuka da nake ibada da su a jahiliya atahannasu biha nake yin su a matsayin ibada min sadaqatin na yin sadaka aw itaqatin ko kuma yan tabawa wasilat rahimin da sada zumunci sai ce fa hal fiha min ajrin zan samu ladan waɗanda ayyuka tunda musulunci ma ya tabbatar da su aikin alkhairi ne sai ma'aikin Allah faƙalar nabi sa asalama aslamta ala ma salafa min khair ka musulunta akan abin da ya gabata na alherin da ka aikata to da cewa malamai sun yi ta maganganu akan fassara aslamta ala ma salafa min khair me ake nufi ka musulunta akan abin da ya gabata na alherin ka kamar ya akan abin da ya gabata wasu ka ce a'a yabo ne cewa ka musulunta da ɗabi'u kyawawa wadda suka gabata kuma dama tabbatattu ne a musulunci mana kari ba ci shigarka musulunci dama kai musulunci aikin da kake kafin musulunci dama musulunci ya tabbatar da saboda haka ka musulunta akan waɗannan ayyuka alherin cewa aiki ne da ake yaban mai yin su a musulunci kuma kana yin su tun kafin musulunci kenan ka samu alherin tun kafin musulunci na yabo da kuma kyakkyawan ambato wasu suka ce a'a ana cewa mutumin da ya ayyukan alkhairi sannan ya musulunta Allah zai ba shi ladan waɗanta ayyukan shi na alkhairi din kafin musulunci sau shi ne ma'anan aslam ta'ala ma salafa min khairin ka musulunta akan abin da ya gabata na alherin da ka aikata a baya mana alherin da kai a baya to Allah ta'ala zai baka ainihin ladan wannan aiki Allah zai karba me yasa suka bada da suka ce shi fassarar shi wannan ne ma'anar fassarar wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce ai saboda Allah ta'ala ya ce kullil ladina kafaru in yasau yughfar lahum ma kasala a gaya wa wanda suka kasance a bisa kafirci in yin taho in suka daina kafirci suka yi imani to yughfar da ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya gabata na me na kurakurai na zanubai to an gafarta mutum zanubi me zai biyo baya alheri ba ai ai mutum kullum ba sharrin kaɗe yake ba ko ba ka yana kuma alheri To an yafe waɗancan kurakuran ba su alherin su ya matsayin su eh? za a tabbatar da su tun da dai an kore abin nan din an an an yafe kurakurai tun daga shirka da samu to ko shaka babu kuma aka san aikin alherin su ma za a tabbatar da su kuma wanda ya yi rijin Allah ta baraka wata ala ya faɗa ƙur'ani yake cewa wa man da minkum an sai yace fa yamut wa huwa kafirun فيموت وهو كافر فأولئك أصحاب النار فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كاجا أنن wanda ya yi sai aka ce mai faya mutu wa huwa kafiru in ya mutu yana kafiru to in ya dafa ha kaga an yi an a yan masa iya in ya mutu wa in ya mutu a kafirci to shine ne fa ulaika hadathas aikin ya rushe tunda ya mutu yana kafiru to in bai mutu bayan ya yi ya dawo ya tuba ba bai mutu yana kafiri ba ayyukan nashi nashi tana nan tana nan tunda ya dawo ya tuba ya dawo dama da ya mutu ne ce aka yi faya mutu wa huwa kafir hazu ba su a'mal to raka da bai mutu ba kuma ya dawo ya tuba shikenan aikin sana alkhairi sai Allah ya tabbatar masa da shi banda haka kuma falala ta Allah tabaraka wa ta'ala rahamarsa mai yalwa ce don ya ba kafiri misali in ya tuba bai musulunta ya kyautata musuluncinsa ya ba shi lada kan zai Allah mai farala ne mm. to saboda haka dai malamai suka ce shi ibn Uthaymeen Allah masa rahama ra'ayinsa kenan cewa mutumin da ya tuba aikin sana alkhairi za a tabbatar masa da shi to kaga da yace ka cika bakantanka kenan niyyar sa wancan ta inganta yanzu dama abin da ake jira imani ne domin ya inganta niyyar kuma an sami so duk da ta an yi ta kafin musulunci amma yanzu imaninsa musuluncinsa ya inganta niyyar kuma allah zai ba shi ladan aikin da ya aikin da sannan malamai sun bayyana cewa an ce ziyarce zai yi itikafi da daddare bai iyakance duk da cewa dare daga faduwar rana ne zuwa fito alfajir wani yanki ne na yini da dare misali tunda yini yana da yanki dare yana da yanki suka ce to haka ne tunda da dama ba a ba sharadi bane yin itikafi da azumi sai ka so to ya nuna ana iya itikafi na wani yanki na yini ko dare ba duba saboda babu dalilin da ya hana yankin a ce za ka yi daga lokaci kaza kamar ka ce za ka yi itikafi daga la'asar a zahar zuwa la'asar ko daga la'asar zuwa isha ko magaraba babu laifi in ji wasu malamai wasu ce a itikafi dole ya zama da rana don sun ce sai an yi azumi sannan kuma dole itikafi ya zama mana yanki cikakke na yini daga fito alfajir zuwa faruwar rana to amma wannan hadisin ya nuna cewa tunda ana yi da dare ba sharadi bane azumi kuma in kace ba za a yi wani yanki na yini ko dare ba to ana banka hujja domin al'aslu ibada ce sakakkiya ba a yi mata iyaka a shari'a ba in ka ce ka yi mata iyaka kuma sai kawo ne dalili wanda ya ce za a yi itikafi a wani yanke ne ya kalli ibada ce shari'a ta yadda a yi itikafi kuma niyya ce dama kuma ma'anar itikafi shine lazamtar masallaci ka zauna ka yi ibada to baka lazamci masallaci ba tsakanin azan da la'asar ka lazamta inda a cikin masallaci ka zauna kuma ka za ka iya ibadanka kana ci to saboda haka dai wasu malamai suka ce magana mafi inganci ana iya yin yini guda ko dare cikakke ko kuma wani yanki na yini in kai niyya shikenan ya tabbata tunda babu wani dalilin da iyakance cewa ba yi tikafi sai a cikakken yini ko kuma cikakken yanki na dare an gane ku malaita bab al'asbiya fil masjid babin da yake bayanin kafa wato shinge a cikin masallaci akhbiya kamar ka ta irin rumfa kai shinge kai wa kanka rumfa a cikin masallaci ya halatta kai in kana itikadi a masallaci duk da cewa dai irin masallatai na mutanen da tunda namu yanzu ba za a bari kai wannan ko ba ka sai dai kai ne liman masallacin kuma da me za ka zo yi shi wani abu ne ja aiki to amma dai mutanen da in ko kuma a yanzu kana da damar ka kange din kana da abin da zaka kare kanka a cikin masallaci haka dai manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam shi in zai yi tikabi sai ya samu wani wata kusurwa wani gefe sai ya sa abin nan ya kange sai ya sa kange masa akwai hikimomi da yawa na yin haka saboda mutane in abu da wajen yake haka to duk wanda ya zai ce zai zo a gaisa kuma da gaisuwa zai ce zai maka wata hira ya hana ka ibada sannan kuma daga cikin hikima shine domin killace kanka saboda in mutum ya yi bacci ka ba ka san wani hali kake ciki in a gidanka ne dama kai ɗakin ka kai ɗaya ne in ma kai da iyalanka ne su iyakar su kai a masallaci ba to ba daɗi ka yi abin da kuma za a wani zai gani kuma ya rika cewa kayi kaza kana bacci inda bacci ba control ba ka da iko kai wa kanka ko ba ka ba kana bukatar tsira ma amfanin tsira ke yana daga cikin ni'ima ta tsira shine Allah ya ba mu ya sanya mana muna yin gidaje mu zauna ba wanda ya ga me kake ciki dai halin ka cikin rubun asiri kake in ka mutoka ka sa babban riga shadda ka sa mata tashi ka sa turare haka za a ganka saboda kullum haka ake ganin ka ba sai ya gaji a cikin gida ba ko ba ka ta kuma ka shiga dama yanci ne ka za ka yi walwala za ka yadda kake so za ka rayu sabanin to kaga sutura ni'ima ce ta to yanzu ka zo masallaci ga mutane talatin arba'in kuna yi ta gashi wata ilma Allah ka dai san adadin za a kwanta ka yi bacci za ka yi turare to kaga akwai matsala to amma ka kange ba kayi wa kan sutura ya zama shi ma akwai abin na to amma in ya yi wuce nan bai yi wa kuma sai ka yi a hakan sai ka yi a hakan ba tare da an kan je din ba hadisin da malaika ana aisha radiyallahu ta'ala ana hadisin na aisha Allah ya kara mata yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam arada an take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nufin yayi itikafi a goma karshe da yake yi na Ramadan yayi nufin yayi itikafi فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف da ya je in sarafa ya je inda yake so ya yi itikafin idan akhdiya sai ga shingaye sai ga ah, shi ya yi nashi kuma sai an yi rumfuna an yi shingaye kai wa aisha ya shiga masallaci sai ga an yi rumfuna ko shingaye kai babu aisha ya ce wannan ba aka ta aina aisha ne wa kai babu hafsa ce wancan ba aina hafsa ce wa kai babu zainab wancan ba aina zainab ce ah. <laughs> ya haka fakala sai ya ce albir ta bolona na yin yanzu wannan abin da kuka yi kuna nufin da'a kenan nagarta aikin kwarai aikin nagarta sun man ba sai ce to na fasa sai ya juya farin ya tsakis ya ce ba ma zan yi tikafin ba hatta ta kafa ashirin min shawwal sai da watan shawwal ya shigo sai ya kwana goma ya rama yi tikafin sai ya kwana goma wannan hadisi kamar da muka gani ya nuna cewa babu laifi a yi kange a masallaci inda mutum zai zai yi tikafin babu laifi to sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ga matansa ga har guda uku sun yi mai sun kakkanye a cikin masallaci sai ya ce albir ta kolo na bihin yanzu wannan waya abin da kuka yi kuna nufin aikin nagarta kuke nufi da shi don mai saboda kasan mata a kamar da riwaya ta tabbata cewa da aisha da hafsa sun nemi izin ma da aisha ta fara neman izinin sai rasulullah ina son yi yin itikafi ce to ba da kya sai hafsa ce nima rasulullah ina son yi itikafi sai ce ba ni da kyaye kuma da ya zo sai ga zainab ma ta shigo da nata rumfar to sai manzo Allah sai yace ya fasa itikafi malami suka ce dalilin da yasa ya fasa da ya ya fata hujja anan ai ga ga abin nan hadisin ya bada ya bada haske akai domin ya ce shin wannan aikin kwarai ne tunda ai al'adar mata akwai ne ke shi tunda wanda za yi nima bai kamata a banna a baya ba ni ma yi to amma ai babu ma'ana tun da kuna da yawa a ce duk kun tare a masallaci ko ba haka ba sai manzo Allah ya ce a'a dan gudun kada ya zamo aikin su ba riya ta shiga ciki dan wance za ta yi shi yasa ni ma sai ya dace sai a'a a fasa gaba daya a daina sai bai yi ba dan ya gyara musu niyyar dan ya gyara musu niyyar aka ce a wani kauli ko kuma a'a ya ke ya zauna ne wannan shekara itikafi dan idan ya shiga kuma suka shigo matan duka to akwai matsala saboda masallaci waje ne na jama'a iri kowa yana zo kuma a ce ga mata nan suna cikin masallaci kuma dole ana ne ana shiga ana fita ana shiga ana fita tunda za a fita a biya bukata za a damu to kaga za a yi karo da mutane kuma bai kamata a bar mata suna ta kai kawuwa sai ce to sakura gaba ta dalili na uku da aka faɗi cewa saboda idan ya zauna a masallaci ko mata suka biyo shi to me bambancin zama a gida dama ta da ake zama a gida ya guje musu ne domin ya kebanta ibada to kuma ga sun biyo shi ya zama kamar ana gida kenan ba wani bambanci sai ta ato haka ne a hakura duka ya zama abin da ake nufi na kebancewa yanzu babu shi wanda kawai a haƙura wanda kawai a haƙura ko kuma idan suka ce kowa zai yi rumfa su matan matan su tara ne tunda wannan biyun sun zo uku to ko shakka babu ana jin ragowar ma za ce mu ma za mu zo tun da ne dama mai gida yana masallaci ba wannan ta wata damuwa to ga karshe ya sa kan matsala sai masallaci sannan ga ragowar mutane kowa zai yi kan giya ya kakkange kaga za a cika masallaci akwai matsala sai ya zama masallaci ya yi ne ya cika to saboda haka wannan dalilai wasu suka yi wato nazari cewa zai yi wannan dalilin ne ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fasa yin itikafi a wannan shekara ce hatta a taka ashar min shawwal sai da watan shawwal ya shigo sai ya je masallaci ya yi itikafi sai ya je masallaci ya yi itikafi falam ya take wa wata riwaya falam ya tuka fi ramadan hatta ataka fi akhir al-ashr min shawwal sai ya bar itikafin a ramadan sai ya a goman shawwal a goman shawwal a wata riwaya hatta ataka fi al-ashr farko na sai ya yi yasa ba dole bane sai da azumi saboda an ce goma farko kenan ana yin sallah ya shiga duk da cewa ranar sallah karamar sallah ranar sallah ce aka hana azumi washe gari ka iya azumi a babban sallah ne ya zama ranar goma da kuma kwana uku na mina su ne kwanakin idi saboda haka suka ce ai manzan Allah gashi ya azumi sallah ta aka ce a ai ranar sallah ba a yi washe gari kuma zai iya azumin sa washe gari ala'ayi hal da ya rama wannan azumin malamai suke cewa kenan eh, mutum yana iya itikafi itikafi yana iya karahi kenan na aikin ibada in yayi niyya bai yi ba tun daga shi yayi niyya bai yi ba sai ya rama a itikafi wata ibadar ma in baka samu damar yi ba kayan niyya zaka yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan la'asar ya shigo gida yana sallah aka tambaye sai yace sallah ta ce da ban yi ba kafin bayan azhar aka shagaltar da ni wani hujji sai yake rama kenan kaga in ibada ko nafila ce idan ta ta wuce ka kana yin ta to kana iya ramawa kana iya rama shi ne tafi da aljawa da itikaf da zai son za ka yi itikaf ba tare da azumi ba kuma ya halatta a abin nan a rama aiki na da'a wanda mutum bai samu yi ba imam ibn abdulbar Allah ya masa rahama shi ne ke cewa imam malik yana cewa wannan hadisi akwai cikinsa ramuwar abin da ya wuce ka ne tikafi wanda kai ni amma baka samu dama ba saboda wani uzuri ka iya ramawa ka iya ramawa kamar yadda ma'aikin Allah salama ya rama sannan matan da za su yi itikafi ina suka tafi su masallaci kenan da maza da mata yi itikafi su baki dai sai a ina wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masaji ya sa aka ce masallaci sharadi ne ba a itikafi a gida sai a masallaci sannan an ba cewa in masallacin ba a yin juma'a kuma juma'a za ta riske mutum ana so ya yi a masallacin juma'a don ba sai ya fita ya tafi masallacin juma'a saboda da a ce ba sharji ba ne aula a ce kuku ya gida amma dole suka ta da a masallaci ake sannan an yi bayanin cewa ya halatta mutum ya kange waje a masallaci domin ya yi tikafi don ya yi bacci kuma ya gwada da ibada ba tare da an takura masa ba bab hal ya a al mu'takib hawa hawaidihi ila bab al masjid shin mai itikafi an ce ba zai fita ba to amma nan kusa da masallaci ba zuwa kofar masallaci ko jikin masallaci inda yake zai iya fita eh zai iya fita abinda aka hana ya fita ya je wani waje ne ya je gashi ma zai shiga gida don ya biya bukata amma da sharadin abin nan larura ta biyan bukata lihaja yake saboda bukata to amma in bukatar ta da shi ba a jikin masallaci haraba ko kofar masallaci zai iya fita to ga hadisin da malaika an safiya radiyallahu ta'ala ana zautin nabi sallallahu alaihi ya ka hadisin safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha ja'at ila rasulillah tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara tazuruhu tana ziyartar safi itikafi fil masjid lokacin da yake itikafi a masallaci fil ashr al-awakhir min ramadan a goman karshe na ramadan fata haddasa inda ta dan zauna suka yi magana sa'a wani lokaci na wani lokaci kuma hmm. kamar tankalif sannan sai ta tashi za ta koma gida fakama nabi sallallahu ma'aha ya ha sai manzo Allah ya tashi ya bi zai rakata ya tashi zai rakata hatta idza balagat bab al-masjid inda babu ummi salama da ta zo kofar masallaci wajen kofar umu salama sanda gidajen manzo Allah gidajen matan sallallahu alaihi suna jere da masallaci a jikin masallaci a rani to ya rakota wajen kofar umu salama marra rajulani sai ga mutane biyu sun zo wucewa min al-ansar cikin mutanen Madina fa sallama ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi sai suka yi masa sallama faƙala lahuma annabi sallama to sai bayan sun yi salama sai suka ɗan ƙara sauri sai ma'aikin Allah ce da su ala kuma ku tafi sannu sannu innaha ya tsubi tsoye ai ya ce matata faƙala sai suka ce subhanallah ya rasu subhanallah ya ma'aikin Allah ai ba za mu yi wannan tunanin ba wa kabur alaihi ma magana ta yi musu girma cewa manzan Allah ta sallama ai dan ka ganshi da mata ba za ka yi wani zaton wani abu ma'ana sun ga girman abin fakalan na bisa asal sai ma'aikin Allah ya gaya musu hikimar dalilin da yasa yi musu wannan magana sai da inna shaytana ya min al-insani mablagar ad-dami ku sani shaytan yakan kai ga ɗan adam yakan zamo wa dan adam yadda jininsa yake zamo masa wa inni to an yaqdhifa fi qulubikum shay'an na ban so ba shaytan ya jefa muku wani abu a zuciyarku Wani hadisi kamar da mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi matarsa ta zo ziyartarsa kiran babu laifi matarsa dama suna zuwa ziyara kamar yadda riwaya ta tabbata za zo su gaida shi a masallaci a waɗannan kwanakin in yana itikafi kiran babu laifi mai itikafi a zo a ziyarce shi a masallaci ba tare da an dauke masa lokacin duba inda zai zuwa ziyara ne a gaisa a ga mutum shi kenan kuma babu laifi ya raka wanda izo masa zuwa kofar masallaci ba ne ya raka shi har zuwa kofar masallaci kuma su yi zance ma sun da ya zo sun gaisa kuma ya raka ta suna magana wannan ya nuna cewa ashe za a iya wasu ayyukan tun daga shi mutum ya zo ma an raka shi ba ce yi ta gafi shi kenan ka zama inni na zartu lirrahmani sau mafalan ukar yamma yamma isiya ma'ana ba kai ba mai ba haka bari a ba haka wani za ka iya magana da mutum ko ka ba da sako ko ka ce a kama sako ko wani abin da kake da bukata ko wanda ya zo wajen ka don wani abu ku yi magana duk babu ne wabitali ka iya kenan karanta ma littafi domin wasu malamai sun ce ba za a karanta ko sai qur'ani ba za a karanta littafi to amma gashi an yi magana an yi hira an yi hira mai babu aula a karanta littafi na ilimi ko kuma ka saurari ilimi babu laifi kamar ana yin karatu na yi tikafi ya saurara ya je ya ji karatun a cikin masallacin babu laifi duk ba wannan babu laifi tunda wancan da aka zo aka zo ziyara aka yi rakiya ba a babu aibi a ce to wannan min babu aula a ce shi ma babu damuwa duk mutum yana iya yin sai dai kawai kar mutum ya yi abin da kuma zai fita daga makasudin itikafi kamar yadda muka buga misali darasin da ya wuce dan misali ka wanda zo ma ka bada sako a kasuwa cewa a kula da abin nan din nan ba kada a bari a ɗebi kayan nan a fito din nan na bangaren gabas a rufe shi akwai abin nan a cikin muhimman kayan kar a taba wannan ba damuwa ne ba ai ba abin nan ba kuma so na gefen kaza an zo in abu masu bukata an zo farashin na je gaya muku kaza ne kowace dela su kar ku manta dubu ɗari bakwai ce kuma a kuɗa kowa kawa ai ta yi sako ne <laughs> ba ku ne a dan ba da sako yadda ya zo ziyara ziyara shago zai zo saboda wani uzuri ya ce shago abin nan abin nan din nan ga kaya sun kare ana so a ɗebo ce to abu kullum yana wajen wani a karɓa ko kar aika za a ba ko aika za babu ne <laughs> irin wannan abin da ba amma ya yi ta abin nan irin yadda ake ɗauka waya a yi ta kaza da rasu abu ta daga amma irin wannan abu ne na na uzuri takaitacce in an faɗo wannan ai ba wani abu to amma ya mai da yana masallaci kuma kai ka ce yana kasuwa a yi ta bugu waya ana mai da kaza ana kaza a wannan ba ma'ana ce ya fita daga makasudin itikaf amma an je abin da bai gagara ba abin da wannan babu ne yadda aka bayyana kuma matar mutum tana iya zuwa ta gaida shi a masallaci kuma zai iya fita ya raka amma babu nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace musu shi dan yana gudana a jikin dan adam majrad dam lokacin da yace musu safiya ce yayi musu wannan ne saboda dabi'a ta dan adam shi zuciyar nan ba kai kake mallakarta ba kuma ba abin da ba ta zartawa to tausaya musu yayi sallallahu alaihi wasallama saboda haka ɗabi'ar ɗan adam take ko yaya ba kai kake nema ba an kawai haka take kana zama sai ta yi kama labarai kana ita kuma ba ta fahimta sai ta sai ka da kaske ta fahimci wallahi ba za ka saurare ta ba sai ta haƙura amma an kana biye mata in ta kawo kace in mm, to za ta sake kawo shi kenan sai sai ta jefa ka a matsala eh, to amma idan tana kawowa kana kau da kai tana kawo kana to a ƙarshe za a gama ta haƙura tunanen-tunanen karkatar da ka karkata shi za ta kama labarin idan kai kana da sha'awar misali leƙe-leƙe a cikin harkar mutane to za ta yi ta ba da labari kana ganin mutum sai ta ah, wannan ko ta gaya maka kamar ya bar kasuwa za ya koma ka. kamar na ji an ce zai sai da gidansa kuma na ga yana tafiya ina mota ko babar sai ce ta kawai sai ta kama zance to amma ina ruwanta sai ka ce a'a ba ruwanki tana faɗa kana kana an ban ko kaje wata ai za ta yi ta kama wannan labarin da ka ko ma ba taba ganin wannan hula ba ko sabuwa isiya ta to ya roka da hula da a ba wallahi ne da kawa labaro kana da kai kana da yadda ai ko ba hula da kamar sabuwa ba taba ganin da ita ita da roki zuciya to akwai matsala akwai matsala gashi ka san wance matar mutum ce amma kawai sai ta kai ga wani kula matarsa to sai ni sai ni to wannan shi matsalar zuciya kenan sai ka yi mata ladabi duk abin da kai abin nan ka kwabe ta ka kwabe ta in kana yawan yi a ƙarshe sai ka ga ta rage kewa amma in kana biye mata to za ka sha mamaki to kaga manzo Allah ta asa ya tausaya musu wannan kuma yana daga cikin abin da malamai suka ce abin da aka koyar da ladabin musulunci kiyaye kanka daga abin da zai sa a tuhume ka kiyaye kanka daga abin da zai sa a tuhume ka ba daidai bane in ka yi ka cuci waɗanta ka cuce su saboda sun dinga abin nan ɗinka kenan sun dinga yi maka a zuciyarsu tana zantar da su wani abu game da kai kuma watakil ba haka ba ne ba san wuzurin ba sun da kuma zo su tambaye ka ba saboda haka za su yi ta saƙawa ko dai na kaza ko kaza ne to kar ka yi abin da za ka sa mutane su rika tuhumarka domin za ka zalunci kanka zalunce su sai ka yi kokari duk abin da za ka kiyaye mutuncinka ka kuma ka kiyaye kada mutane su auka cikin mutuncinka ka yi ka kiyaye wannan kar ka yi abin da zai zamo maka matsala in kai haka to ka bude koba ta fitina mutane su fitina da kai kuma kai ne ka janyo wannan abin ko ba haka kai ka janyo wannan abin irin abin nan din nan gashi nan da yawa muna gani ga mutum sai kai ta mamaki kamar da kamala da gemu da waye amma sai ka gan shi da wata abin nan kabila da wando a matsayi da iftishin da waye misali ya dauki da kan babu hmm. wani kuma me faru hmm. watakila abokin aikin zance watakila abokin karatu irin boko ko hasana hmm. yi kila kaza kaza shi kawai yana ganin to me aika ko a mota ya dauko ta yana gani ai in akan babur akwai maza to ai a mota ba tunda kai rage mata har zai fitar da to amma duk wanda ya gani zai ce wannan ko me hadawa ne da kuma irin waɗannan mutane to sai ta gana ta sakawa ko sai a je za a fara cewa nan na kora wanda wata kabila haganta kwa kaza kaza kuma sai a je a yi gulmarka kuma ka kai kai ne kan gudu da ba daidai ba ne ko wani wajen da bai kamata ka je ba akwai inda ake zuwa akwai inda bai kamata wane ya je ba in an ga wani a can ba za a damu ba amma kai an gani sai a ce subhanallah me ka wani wajen kuma kai ba wani normal ne ka je ne saboda wani dalili amma shi ba zai gane ba tunda ba zuwa zai ce malam me ka zan nan a kawai gano ka yi daga nesa kuma ba zai iya zuwa ya tambaye ka ba kuma a hoto ya san ko irin yanzu harkar waya din nan ana ta hasko abubuwa a hasko wani ta kaga ko kamar wani ba zuwa shi ne me ya kai shi kaga bai ban san guzurin ka ba amma shi dole sai ya yi magana to ka kiyaye kar ka jefa mutane cikin abin da ka kakkauce an gane in za ka je ka sa face mask kuma ka rika buya a gefe kar ka fito gaba kaga ka ka rage wa kanka fitina in ma wani dalilin ya sa lalle ka je abubuwa da yawa suna sawa ji yanzu misali mu malamai muna zuwa supervision duba ɗalibai masu karanta tv to sai ɗalibi na wanda tunda kowa ina zuwa duba habba wanda ba musulmi ba sai zama yana karantawa a makarantar mission kuma a coci kawai zai gaggama da ya shiga coci tunda ta koba coci ake subhanallah alkurani shi mai kashi bai san cewa ɗalibi aka je yana makaranta yana karsawa ka je to da ka je ka duba ɗalibi karsawa yake sai dai kuma an shiga ta tuje dai za a je makaranta suna ci na ku ga wani abin nan wallahi na ga yana shiga malam yana shiga coci ko dai kaga to wannan matsala ce to in ya kama in abin nan ne sai ka ce a'a wani abokin aikin naka ya je wanda ba kai ba tun da kai kana da matsala bai kamata a gan kaje wajen ko ba ka wani hujjari. duk da abu misali ne komai yana iya faruwa ka san wasu mutane sun daga ai shi ba da damuwa kaza eh in kai ba ka damuwa amma za ka sa mutane a cikin damuwa sai mutum ya kiyaye kaga da ya gaya musu hankalinsa ya kwanci ba zuciyar ba ba za yi magana yanzu ma tsoro ma take ci cewa ma ya zaton hakan ma babban sha'ani ne so suna kafa kafa kaga sun tsira ke to sai ya gaya musu dalilin da ya sa ya gaya musu wannan kuma yana da kyau idan wani abu ya faru ka rika wa mutane bayani saboda shi kanshi zai zai amfani yanzu wanda ya ga an shiga cocin nan cikin ya kuma ya karfin hali ce malam na gaice wallahi na je duba ɗalibi ne makaranta ce to ɗalibanmu ne na makaranta da suke to kuma kaga makarantar tana cikin cocin sai an ratsa ta kofar ko ba ka kaga ka faɗe inda zai abin nan tambaye ka sai ba shi uzurin ka gaya wa mutum in ya fahimci abu bai fahimta za ka taimaka masa shi kuma ka wanke masa zuciya amma fa da zai zo ya tambaye ka ne tunda bai zo ba can yake saka abinsa yake ba da labari kai baka ma sani ba sai ka kiyaye da yadda inna shaytana yablugu a wata riwaya yajri min ibn adam majrad dam yana gudana a cikin dan adam kamar da jini yake gudana nan kuma yablugu min da adam mablaga ad wato yadda jini yake jikin mutum haka shedan yanzu misali jinin da yake gudana a jikinka kana jin yawon shi a jikinka kana jin yana ta irin famfon an bude farar din nan kana jin wani motsi to haka shi zan yake tare da kai baka jin motsinsa amma yadda jinin ka yake jikinka haka baya rabuwa da kai wannan yana nuna lizamtar da yake yi gare inna lillahi kenan ba ba daga kafar ka daga ba ajewa ajewa ranar da zai barka sai an sa ka a kasa an binne to me zai da kai a ya san baka da wani abu kuma sai ya zo yi tafiya amma in dai kana numfasa to fa kafar ka kafarsa dan yawa ba zai rabu da kai ba dai inda ka motsa ba ya ruwa da to kaga sai kayi ne yana nuna maka fashe kayi da gaske kuma ka san dai Allah yake inna shaytana lakum aduwwun fattabidu abokin gaban ku ne abokin gaba kuma wanda so yake kai ka ko ta ya kasa kuma kasan nan darkin asfar min nan sai kai ka wuta a ce ga wani ne yana so kaga wannan fa ba abin wasa bane dole sai kayi da gaske sai yi daga gaske saboda haka yadda jininka yake jikinka haka shi zai yake wasu ka ce a'a zahiri ne shine wannan shiga da yake jikin mutum yake talabbuti da mutum wanda shedan yana iya shiga jikin mutum kuma ya yi masa tasiri to inda zai shiga jikinka ya cuɗanya da jikinka yi wa zuciyarka ai an gama can zai je dama nan ne matattara na wasu wasi to saboda haka shedan sai ka yi da gaske wajen yaƙarsa saboda mai idan ma ba misali eh, zuwa yake ya rabe kama dai amma dai yana da zantar ka baya rabuwa da kai kamkam duk inda kake sai sa imam Muhammad Allah ya masa rahama aka ce da yazo mutuwa yana cewa aka ga yana faɗan magana yana cewa a'a da saura dai a'a da saura dai a'a da ya farfado aka ce ya ce ai shedan ne ke cewa ka tsere mana ya ce ai na ai ne numfashin bai fita ba da saura suna cewa ka tsere mana ba yadda za ce a ina in dai bashin bai gama fita daga jiki ba har yanzu da saura kuna nan dai ana rigima da ku to sai a yi san a nemi taimakon Allah wajen neman tsari daga shaidan babu laitikafi da ake zausar na ramadan babin da yake bayanin yin itikafi a goma tsakiya na ramadan eh. dama mun karanta a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yayi itikafi a dukkan goma uku na wata goma farko goma tsakiya da kuma a ƙarshe take goma ƙarshe dan ya bayyana mana dalili to anan sai yace goma tsakiya goma tsakiya ya halatta yi tukafi ba sai a goma karshen ba ka a nan farkon ka a na biyu amma dai ga wanda yake neman laifin qadri to a goman karshe ne zai same ta a goman karshe ne zai same ta ga hadisin da malaika na Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anu hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda qala yake kana النبي sallallahu alaihi wasallam ya take fi kulli ramadana 10 ayyam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi itikafi a dukkan ramadana kwana goma falamma kana al'amu alladhi qubida fi shekarar da Allah ya karbi rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam itikafa 20 yawman sai itikafi kwana 20 ashe kaga goma ma ba iyakar ta kenan in zaka iya duma 30 din kana masallaci aikin alkhairi neman lada ne to amma in goman karshe ne kana neman lailatul qadr ne a cikin wannan goman karshe da a ciki yake wani hadisi ya nuna mana cewa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafin sa a goman karshe da yayi a goman farko mun karanta hadisi yayi a goma ta biyu sannan a karshe sai yake cewa ku yi itikafi a goman karshe domin anan ne Allah ya nuna masa akwai lailatu al-qadr amma a karshe sai ya yi kwana ashirin a karshen rayuwarsa karshen itikafin malamai suna cewa wannan yana daga cikin abinda. ya kamaci wanda shekaru suka yi masa nisa mm-hmm. ya ƙara ninninka aikin alheri saboda ne zahiri shine ana ƙara gaba ana ƙara gaba shekaru na karuwa kabari na kara kusanta mm. to ba wai lokacin da aka girma kuma sai a miƙe kaba a zauna a lokacin ake da bukatan ma alheri mm. shekaru na karuwa lokacin samartaka da lokacin lokacin hidimar duniya ce da rayuwa a je kasuwa a yi kaza a yi kaza a yi amma shekaru suka raba aka tafi can to kuma a shagala da ayyukan alkhairi saboda me saboda lokaci ya kusanto sunnar ubangiji shine kowa ya san yaushe ake mutuwa ba a zama dindindin to mutum kana ba sittin baya kuma sai ka fara tanaji ka yi ta kokarin nan ka ƙara ayyuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka manta shekara 63 Allah ya karbi rayuwarsa to kaga a ƙarshen rayuwarsa kwana ashirin ne ma itikafi to saboda haka ya kamata a ce mutum in yana ƙara girma yana ƙara ayyukan alkhairi saboda yau kansa guzuri na tafiya lahira ibn battal yake cewa muwazabatu sallallahu alaihi wasallam itikafi tadullu ala anna min as-sunan al-muakkada yadda ma yake Allah yake yawaita itikafi ya nuna itikafi sunna ce muakkada sunna ce mai karfi saboda haka ana so mutum ya yayi kokari ya itikafi suna ce wadda manzo Allah ta sanar baya barin kuma akwai alheri mai yawa a ciki saboda harkar duniya kuma a ware a yawaita istighfari a yawaita neman lada ga wanda Allah ya ba shi damar kenan a lokaci yayi hmm. a kuma darasi na ɗari da tamanin muka cika rabin littafi cif cif mun gama da bangaren ibada za mu shiga bangaren mu'amala kamar yadda muka sani malaman fiqh ko malamai masu wallafa sukan raba littattafansu littattafai na addini wanda suka kunshi abubuwa na ibada sai sukan raba biyu su yi ibada bangare na farko bangare na biyu mu'amala saboda bangare na farko shine alakar bawa da mahalicci ibadoji abin ya shafi tsarki alwala sallah azumi zakka da sauran raguwar ibadu tsantsa wanda ake neman lada a wajen ubangiji da su wanda su ibada ne tsantsa akwai kuma mu'amala shi kuma mu'amala ne alaka tsakanin bawa da dan uwansa bawa mu'amaloli na rayuwar duniya tunda dan adam zai zai zai yana buƙatar zai yi kasuwa zai yi aure zai yi kodago zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza harkar rayuwa ta abin ma'amaloli tsakanin dan adam da dan adam to yanzu wannan bangare da makaranta babu al'ayyabin nan ne kisim ne na al’aibadar kuma Allah yadda za mu shiga kisim na al’amalat wanda malam ya fara kawo babu biyowa abinda ya shafi kasuwanci muna sake nanatawa a matsayin ka na musulmi kana bukatar ka san musulunci a aikace a karance kuma karatun da ake yi wannan karatu ne fa na aiki ba wai karatu wai ka zama malami ba a wannan wanda zai zama malami ya zai zama malami amma kai matsayin ka na musulmi kana bukatar kai karatu ka san addini ya zaka bauta wa Allah sai ka san qur'ani sai ka san ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ce kana musulmi ka zauna shekarar ka 40 50 60 70 baka yi karatu ba to me kake yi kuma haka kake musulunci ta yaya zaka bauta wa Allah ta yaya zaka yi addini baka yi karatu ba karatun wallahi ba wai dan azan malami ake a'a dan ayi ibada ingantacciya don ayi rayuwa irin yadda addini yake so a yadda Allah ya saukar da shari'a don a yi ta to saboda haka dole yana bukatar aje a yi karatu kullum ka ji abin da za ka yi aiki da shi na bukatar ka ta rayuwa za ka yi aure ka san menene abin da ya cancanta na mu'amala aure wanda ba da adadi hakkokin matarka a kanka hakkokinta a akan a kanta hakkokinta a kanka sannan ga batun abin da ya shafi haihuwa kulawa da 'ya'yan abin da ya shafi mu'amala zamantakewa ta yau da kullum domin ba batun yanzu duk da cewa komai in ce za a ce to me shari'a ta ce akan abu kaza abin da yake na mu'amalar rayuwar aure misali abin yana da yawa ya zama aure abubuwa ne da yawa abubuwa ne da yawa wanda in za a lissafo ba za a iya gina jirgin. komai da ya shafi mu'amalar ka da matar da ka aura komai kana bukatar ka sani shin dole ta yi maka abinci ta dafa maka dole ta share ma gida dole ta shin shimfiɗa dole ta yi kaza in kaza yi kaza dole ta kana bukatar ta a lokaci kaza ya halatta ko kuma bai halatta ba ya halatta hana kanta gare ka ko ta ba da kanta ko kuma ya halatta abin nan ta ce ga abin take so dole kaza duk abin da yake na rayuwa kar ka manta ga wanda yake da da ka duba yadda bukatar ɗan take za ka ba abinci za ka ba shi abin sha za ka ba shi makwanci za ka ba shi akwai kayan tufafi irin na da abin na sanyi akwai tufafi na zafi akwai abinci nau'in abincin da watakila ɗabi'ar mutum tun da ka auri mace misali yar abin nan mawadata ne ba za ka zo ka ba ta abinci wanda ya dace da ita ko ba ka ba za ka auri sai wanda ka san za ka iya kulawa da ita mm. in ta ce ba za ta ci wannan abincin ba ni gaskiya a gidan ba ba ma ta irin wannan kuma a gidan muna time ba. duk ta ce abinci kaza kaza ake yi shin dole ta ce an yi time ta ce yau a yi abin nan tuwon shinkafa gobe a yi barabus ko ta yan barnoji ba a yi abin nan masa gata ta ce mu haka muke a gidan mu ce a tuni gidana shin shari'a tana da magana akan wannan sannan ta ce maka ni gaskiya tufafin da nake sa iri kaza ne ba na sa iri kaza saboda me ni ba na sa sarka sai ta azurfa ko a sai ta zinari saboda ni na gaskiya ba da lafiya in na saka wata sarka ta bayyana da ya nemi abin nan sai ta sai na yi dole ka siyo mata kuma kana bukatar yaro abubuwa da wato juz'iyat da zaka faɗa wallahi ba su da iyaka in za ka kalli ana karanto abubuwan da ya shafi zaman duk bawai ana bukatar ka sani a shari'ance ya za a yi kai dan kasuwa ne ya mai shari'a ta ce game da zuwa kasuwa sai ka karanta ka san usulul riba me asalin riba ya riba take shiga ya bata shiga ya kaza me sharuɗan kaza akwai sharaɗi tsakanin naka da kai da mai ciniki in ya siya ya siya dama da kaya ko kuma ya siya akwai aibi ko kaza ko kaza ba adadin jinsiya in za a yi ta bayanai a domin ai mu'amala ce kar ka mace mu'amalar ta ko ina daban-daban kana kai ɗan kasuwa gobe za ka je china jiya za ka je india gata za ka je togo jiya za ka je ghana za ka je a ba ko ina da irin mu'amala ta dace da addininka ta dace kowa in ka je kaga mu'amala sai ka auna da ni ma'aunin addininka su ga yadda suke kasuwancinsu ya da masu harkar canji yaya shari'a ta ce game da canji shi abin nan yana daga cikin kasuwanci mai hatsari saboda mu'amalolin canjin ya ake kaza ake kaza ake komai ba to don Allah wanda duk da ya karatu ba ta yaya irin wani abubuwa zai san sai fa ita yi da ka kawai kuma gashi an saukar da shari'a ko malamai sun yi bayani a littattafi amma sai yi karatu ba me yasa ba yi da lokaci amma ai lokacin mutuwa ita tana lokaci in ta zo ba za ta jira ka ba wallahi za ta yi gaba da kai ita lokacin ta ba ka bane na ta za ta bar kai to kuma duk rayuwar ka kare ba kai karatu ba kawai da ka kake tafiya to kuma inda ka ne mutum adadin mutane kowa zai nashi ne that means kowa daban zai kuma alayi shari'a guda ɗaya ce duk ba kai karatu ne taron da nake mamaki wai mutum ya yake addini bai karatu ko misali ransa baya ji masa damuwar cewa in ya mutu aka tambaye shi ne sa kai kaza ce kawai da ne. ba matsala ba ce a matsala ce babba kuwa ah, a to ne amfanin abin da aka aiko maka manzo ya maka bayani da da littafin da aka saukar ba karanta ba kuma kai da ka inda dan ka ne ai da ba aiko ba da sai a baka kai da rayuwar ka ta ka a'a akwai manufa wadkhulu fi ne kafa aka ce kuma ya ayyuhal ladina amanu inda ka imani to ana so rayuwar ka duk ta zamo ta addini yayi abin fa akwai abin duba fa da gaske fa wallahi dole sai an yi karatu ba wai na jin daɗi bane na bukata ne yadda kake da bukatar ka je kasuwa a ce dan ka ce a ah, yaushe zan zauna to wa zai ban bukatun na to lahira faida dole kuwa tunda za a tafi kuma babu wani abin nan duk da cewa an fi ganin mai yawan shekaru ya tafi bisa al'adar sunnar kenan amma karin ma yana tafiya ba lokaci yayi saboda haka sai ka shirya sai ka kula sai ka kuma ko karatun kake ba abun mamaki ba wani abun wallahi mallam duk yadda kake karatun an fada sai ka yi shiru ka tunu ko ka koma ka duba littafi saboda yau da gobe kuma komai na rayuwa kuma akwai abubuwan da shi karatun shi ma baya karewa duk mai mata a nan duk mai mata a nan kowaye shi ina gaba ɗayan mu sai ka ji an ce da Allah ya mana fatuwa harkar jinin zan yi sallah ta ce ma ni ba gaskiya yanzu zan iya yin sallah ce to ni malama dai malami ne ni ai ba ne? to wai na tambaya ba kai ba bukata ta kama ni na kasa ganewa ga abin nan yadda zan yi sallah ce wallahi ne fa wancan kaza kaza kaza ni ba na ban gane irin wannan ni ban yi karatun wannan abin to ya za a yi kuma kai amana ka ce sai ka ce to bari mu buga waya dama malamai su ne abin nan a buga a tambayi malami malam zan bude hasbiri za a yi mata bayani to kai shi kenan sai kai ta hasbiri a yi mata bayani kai ba ba za ka koya ba kullum gobe hasbiri hasbiri ta ce ka za malam aikin kenan wallahi haka ake mana dan Allah malam zan sa asiri ai bayani dan ta to in ta ji gobe ma ta ji ma kenan malami shi bai da abin da kullun sai an yi abin nan kai ma ka karanta ta yadda in ya kama dauko littafi buɗe ka ce mu yi murada kuma yanzu daga cikin kalubalen mu shine duk wannan karatun da muke mu iya muke zuwa ga malam kamar littafin sai ya a gida ba ta littafi na ba su ba da to amma kana kaiwa gida ka ce ku dan ji karatun nan za ku amfana kuma ka yi ta dabara ka kudaitar da ita ka kudaitar da yaran ka ce in ma kuka ji da Allah in na muku tambaya ma kuka amsa a cikin karatun ma kuna da dubu biyar Allah ce wallahi ba kaga dole za a ji kuma a kuma ji kuma a kuma ji sosai za a ji ce to zan yi tambaya amma ban ba amsa ba wallahi dole babu ita to an shirya faɗi da aka ansa ce a ah, to masha Allah lalle an saura ga dubu biyar ta to gobe a ce a saurara wallahi za a yi ta ji kuma ka yi ɗan ƙoƙari ka kwaɗaitar a rika jin karatu kama masu amfani ka yi musu a memory ka zo ka yi abin nan amma duk ka kyale su da waya suna kallon abin nan wa yake da suna wannan mai sunan shi wannan indiya hausa din ah, me wannan ɗan sanda ko soja nan mai sunan shi a ai wata jibo ai wannan karshe kenan wannan sai irin wayancan mutane amma mu zai ai sai dai ke ta kallon ko jin dan Hausa ko irin wannan Hausar abin nan ni na manta wani eh ya eh, akwai wani mashuri da ake ta a fara haka za ka ga suna ta kallon ko kaza ko kaza amma ba ba ta jin ka wannan kan dama awa bibi su uku za a gani awa shida ba har ai bacci ana kallo kai kuma ba ruwanka kuma ka je karatu ba ka dawo amma baka ce sai yi ta mamaki yanzu Allah ba zai tambaye ka wannan amanar su ba ya ayyuhal ladina ko an fi wa alaykum nar ka barta shi kallo kallo kallo ƴaƴanku da kuma matanku kallo ko zaman haka ba kwa ta da su su rika jin karatu ka san karatun ba daɗi ne da shi ba ga wanda bai bai saba ba kuma baya bai da abin nan din abu sai shi ta bakin nasara ana developing interest ne akwai abin da yanzu kaga za a ga wani yana zuwa karatu wallahi da haji yake ji kuma mamakin da za ka yi mu kanmu da muke zuwa kullum ake da yin karatun nan ba ma gaji ka ce wai ba za a gaji ba wallahi ba a ga saboda ya zama jiki an saba kuma ran yana so in ba haka ba sai kawai ayi kai na gaji kawai ba zan je ba to sai fa an yi yaƙi ba kafin zuciyar ta gamsu ma ta so abin yadda aka so waɗancan suka yi yaƙi aka so su kai ma sai ka yaƙi a so ɗaya bari wancan aikin dan dama abin nan da aka ce jubilat ne lihubbi abin nan a sha'awat ko kuma abin nan mai ake cewa abin nan huffat annar bi sha'awat aljanna ita aka kewaye da wahala makariya duk abin da zai kai aljanna zuciyar tana da jin nauyin sa amma abin da yake na wuta ne yanzu misali wannan awa shida din tsire wallahi wannan sai kai awa shida ta wuce maka sani sai dai ka ji ana salatu sai kai yana kallo amma ka ce ka karanta maka shafi uku ko shafi biyar na ƙulani ko rabin izu ko rubin da kyar zai karanta rubin zuciyar ma ba za ta gamsu ba yanzu a ce ka koma gida wai ka karanta rubin ko ka karanta sumuni ko ka kana fara za ka jiran kama ba zai bi kawai ba wajen karatu ba ne amma tv ba da kallon waya ai wannan awa biyu awa uku yaushe ma ka san awa uku ta yi kawai kana ta yawo a gani kuma fa amma ba ka da lokacin karatu shi zuwa makaranta ba lokaci zuwa sauraron ilimi ba lokaci ƙwararri ba ka iya biya ba babban matsala an kana so in ba liman a ce wa zai da kowa ba ya so a yi biya don kar a ji karatunsa ba ta juhidi sosai ba zai ja ba sai a za a zalatar ba abin nan amma in dai za a buɗe murya to sai a duka duba wa zai saboda kai so a ji murya kuma duk ana yin sallar a murya ka ce baka yi ta irin yadda ake yin tajwidi ai baka je makaranta bane matsalar ka da ka je makaranta ma so za ka yi a ce ka yi don mashi Allah ka yi tilawa to amma kowa yana abin nan kuma duk ana nan ana zaune kuma jira ake mutuwar dama ba a kokon ta wannan duk an yadda an zata amma tunanin shi ne an tafi ne aka tanada wata amsa za a bayar ba lokacin ina mamakin ba lokacin nan sai me to lokacin me ake da shi na cin abinci da hira da kallace kallace dole fa sai an gyara wallahi a je a yi karatu ba wai don ka zama malami don ka gyara addinin to saboda haka an gama babin ibadat kuma dama ba za a yi tambaya ba ba a yin jaraba a yin wannan karatu don duk an manta yanzu a shiga babu almu'amala kar kuma ta mun karanta da sahih muslim a wannan majalisi mun sauke shi kamar dai da muke wannan nan ban Allah ya raya mu za mu sauke kuma shikenan har da littafin an gama sai ai an mun taba abin nan taba an wuce amma ina karatun kai za a ce zo karanta buɗe littafin ka nuna mana waje kaza ka manta ana buƙatar lalle a yi amfani da damar da ake da ita wajen sauraron karatu rayuwar ma lokacin ma ba da yawa sai an alkinta sai an yi dabaru in ba haka ba za ka waye gari iya kasuwar da kake zuwa da kuma gidan abokai da kuma zama a abin nan inda ake shan shayin nan da kaza da ake ci shi kenan rayuwar ta kare kuma Allah ya rufe asiri ma tun da ba gidan bal ake zuwa ko wajen shan shayi a ma shan shisha wannan ai ba mutane ba ne wajen je shan shisha a je gyara kawai ita ce magana Allah ya ce mana allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi